assalamu alaikum makaranta tv youtube channel tasha ce da za ta rinka koyar da yaren faransai ta cikin hausa ga mai son bukatar ko kuma ce ga mai bukatar ya koyi faransai cikin sauki kana cikin gida zaune abokina ko kuma in ce yar uwata yan uwana bannina da mamannina da kanina ga mai son ya koyi yaren faransai ta cikin sauki to kai maza ka danna subscribe din makaranta tv sannan ka ƙara danna ƙararrawa da zarar man ɗora shirin insha Allah darasin zai same ka makaranta tv tasha ce wadda aka ƙirƙiro ta domin ta koyar da yaren faransai ta cikin hausa duba da yanzu hausa ta shahara duniya ko ina akwai hausa to kuma ga najeriya musamman ma tana makwabtaka da ƙasashe wanda suke faransai da dama to kuma a ba a koyar da yaren faranse a makarantun najeriya don haka ma'ana ana dan samun matsala gashi zaka ga ɗalibi a gefen english da sauransu ya ƙure sosai ya yi karatunsu amma da zaran ya tsallaka ƙasashen da suke faranse to inda bai samu wanda na ji english ba sai kaga gashi nan hmm, ya zama abin tausayi to don haka ku yi ƙoƙari ka samu kalmomin da in ka je ƙasashen waje in Allah ya kai ka ko kuma in ce kana cikin gida ma in Allah ya kawo wani dan kasan mai jin faransa to za ku gana da shi insha Allah ba sai ka nemi wani ya zo ya yi ma interpret ba makaranta tv tasha ce wadda ba daɗe da ƙirƙiro ta ba yanzu haka za mu fara wayansu kalmomi ne wanda za mu ɗan samu mu ɗan riƙa bayan nan mun ga abun yana tafiya daidai ana fahimta to insha Allah za mu koyar da babbaƙun faransai ta cikin hausa domin abun ya zo mana da sauki idan ka ƙure kaga daga nan ma za ka sayi littafi za ka iya ka haddace wasu kalmomi da kanka ma to kafin nan muna roƙonku da ku taimaka ku ba mu gudunmuwa wajen subscribe da danna ƙararrawa kai in ma ba za ka ce mun shiga haƙƙin ka da ka taimaka mana da sharin zuwa group na whatsapp ko guda uku ne har ma da facebook makaranta tv insha za ta taimaka sosai hatta ma kai wanda ka ɗauki makaranta tv ka tura ta a wani group wani ya ganta ya subscribe ya shiga ina da yaƙinin cewa kana da lada a ciki don ka taimaka sosai makaranta tv ku yi maza ku danna subscribe sannan ku ƙara danna ƙararrawa abinda ya sa ina maimaitawa ina yawan maimaitawa saboda tasha ce wadda da haba ka kirkiro ta ba ta da subscribe da amma insha Allah za mu iya kokarin mu mu ga mun cimma abin da muka sa a gaba to idan kun shirya za mu shiga darasi to darasi zai fara bonjour bonjour ina kwana bonjour ina kwana idan mutum ya ce ma bonjour kai ma za ka ce mai bonjour ka faɗa mai daidai ina kwana ina kwana idan mutum ya ce ma bonsoir kai ma za ka ce bonsoir bonsoir bonsoir ina wuni ina wuni bon nuit za ku rabu da mutum cikin dare kenan bon nuit can dare dare mai kyau kana so ka ce mai dare mai kyau to za ka yi ce mai bon nuit idan kuma kana so ka ce mai sai da safe to za ka ce mai ademin ka ce mai ademin sai da safe ademin da yaren france a hausance zai zo sai da safe to ka dawo da safe wajen umma ko in ce mama me za ka ce mata za ka ce bonjour mama bonjour mama in kamar za a fassara shi a hausance ne in ka ce bonjour umma bonjour mama duka ɗaya ina kwana umma ina kwana mama bonjour mama bonjour papa in koma gefen baba kenan bonjour papa bonjour papa ina kwana baba shi ma zai ce ma bonjour bonjour mon ami bonjour mon ami ina kwana abokina Ina kwana abokina. Bonjour mon ami. Bonjour mes amis. Ina kwana abokanina. Bonjour mes amis. Ina kwana abokanina. Da fatan za ku taimaka mana da subscribe da ƙararrawa da share zuwa yansu group sai wani jigon.